so akwai yanzu wasu abubuwa da suka taso game da ita wannan sabuwar jaruma da aka har ake maganin cewar iyayenta ba su sani ba da sauransu mijinta bai sani ba farkon labarin ma ya da aka rika yi cewa kici kin samu wannan labarin ko kuwa na samu wannan labarin so aya ka same shi na same shi a yanayin babu daɗi hmm. saboda ni abin da na sani shi um, darakta da muke aiki tare shi Ahmad Bifa mm. haƙƙina ne ya sanan min so ya sauke wannan nauyin cewan wance ga labarin da aka kawo tana da aure tun da ya gaya mun wannan dai jikina ya sanyi na dinga addu'a Allah ya kawo mana abin da sauƙi to ka san ita kaddara mutum ma ba zai san abin ƙarshe juyowa zai dawo kansa ba mm. ni addu'a nake Allah ya kawo sauki ya kawo masala a cikin lamarin mm. kuma abin ban sanya ya faru ba ban sanya aka juya abin ba kawai ina wayar gari da safe ina tashi sai kawai aka turo min wani bidiyo haka clip matan tana cewa sunanta maryam mahaifiyar hafsat kuma da hotona a kai a matsayin ni hankali na ya tashi saboda wallahi da shi wallahi kan yi sallah asuba abin ya faɗo cikin wayata hankali na ya tashi mutane na ta kirana na ga miss a wayata to kamma in ma kira su ko in yi wani respondin mama na ma an tura mata ita ma ta gani sosai ma kuwa tunda muna tare mama na ma an tura mata ka san ni yar Kano ce to mama na tana gani ta zo ta same ni ita ma ta ce min ummi ga abin da na gani yana yawo a social media menene yake faruwa da ba kallon fim din take ba sai na ce mata ai gashi gashi abin da ya faru amma iya sani na Mm. ga yarinyar da ake magana akai Hafsa ita ce wacce muke aiki tare da ita mm. sunanta Hafsat Ibrahim Tugi kuma mama matan in ka kula matar ba ta yi wani kazafi ko laifi ba ta ta maman Hafsat Ibrahim wato ma'ana hadawa akai kenan hadawa akai kawai shi wanda ya wallafa wannan bidiyo sai da ko hoton ki sai sa a matsayin ko hoto na sai sa a matsayin ni ce Hafsat amma ni duk wanda ya sani ya san suna na Aisha Usman mm. ban kuma taba canja suna ba ban taba wani abu makamancin canja suna sannan sanda na zo masana'antar Kannywood ma ni da sanin iyaye na zo. mamana na gaya maka yadda suka haɗu da sani a rahus sun san kowa yawancin masa abokanan sana'ata ma da yawa sun san 'yan gidanmu. So na ji labarin ma. Ake cewa ma wannan ne ma ya sa al'amarin ya zo miki da sauki. To sai godiyar Allah al'amarin ya zo da sauki ya zo ba sauki saboda har yanzu da nake magana da kai mutane ba su dena. kirana suna gaya min magana ba wani zai je social media handle ina ma ko eh, tiktok ina da instagram ya gaya min magana ai wancan mamanki ta sani ba kike fim ko hmm. abin da babu daɗi gaskiya gaskiya babu daɗi so zuwa yanzu akwai wani mataki da ta bangaren ki zaki dauka ko kuwa to na yi tunanin daukan mataki gaskiya amma kuma da na yi duba ta wani bangare shine abin da aka dora din wanda ya dora din a cikin mutane casa'in da suka ba shi amsa a comment section din wanda ya dora mutum in aka ce ma mutum casa'in ne suka yi comment to za ka ga mutum um, saba'in mutum saba'in za ka ji sun ce ba ita ba ce ba ai mun ma san aisha wani ka ya ce mun yi karatu tare da ita wani ka ya ce ai ni dan uwansu ne mutane da kansu duk mutum mai hankali ya san ba ni bace ba so waɗanda suke ganin ni din ce ba su da yawa to na yi tunanin ɗan mataki na auna na ga to ɗaukan matakin ma dai ba shi ɗaukan matakin guda ɗaya ne fito nuna duniya ba ni bace tunda kuma duniya ta riga ta fuskanta tunda akalla kaso saba'in da biyar na waɗanda suka ga bidiyon sun san ba ni bace ba gaskiya ne to yanzu alaka ki da shi mijin tiktok mijin amaryar tiktok yaya ahmad mm, yaya mm. ta samu wani tasgaro ne ko har yanzu kuna <laughs> daidai ana ci gaba da al'amura a'a muna nan lafiya kalau ai kaddara ce ta faɗo babu yanda za a yi da ita muna nan lafiya lau babu wani matsala tsakanin da shi aikin mu ma yana nan yanda ya kamata kuma za a ci gaba da yi wannan kai wani kaddara